Ɗan shekara talatin Jalud Zainu Tangi wani matashi ne mai naɗa silma kuma mai harakokin kasuwanci ɗan ƙasar Nijar yana sana'o'i fanni daban-daban silma, tallatar dijital, sarrafa fina-finan kalo da sauraro, motsa jiki da kuma kwalliyar gyaran jiki. Bayan karatunsa na firamare a tasawa inda aka haife shi a garin Boso cikin karkarar tafkin Chadi ya shiga Firitane ɗangayar horon soja domin ci gaba da karatunsa na sakandare wanda ya bari domin samun sararin 'yancin kansa. Yana sabon jini ya san tuni da bai iya bin daidaiton matsi zuwa hutunsa na makaranta a garin na ainihi dan ya gano baiwar da ke gare shi da kuma sha'awarsa ga harakokin kasuwanci. yana ɗan ƙarami ne nake sha'awar zama mai gidan kaina yin wani abu da yake birge ni idan yana kawo min kuɗi. Wannan ne ya sanya na tsunduma a cikin wannan harkar haka ina son samar da tsari wanda ya cancanta sai na ga ya kamata mutum ya girka abin da zai can gashin kansa da tsayinsa na metir ɗaya da digo tamanin da bakwai jalud ya bayyana gurinsa da kuma mafalkinsa kuliyomin yana kan turbarsa bisa jajircewar da mahaifiyarsa ke mashi ta yarda da shi nasarar da zai yi da ma'aikatansa biyu bai da niyyar tsayawa a zubin kamfunan nan biyar da farko dai na fara a a kamfanin sadarwa kasuwanci da hotuna da bidiyo bayan shekaru uku na bude dakin motsa jiki omega fitness club a nan yamai na bude dakin ɗaukar hoto mosaic magic na bude wajen yi wa maza aski kuma na bude wajen da ake kitso ga mata rabiu tarau abokin yarintarsa na ganinsa mai basira mutum ne mai amana a cikin dukkan al'amuransa ya san abin da yake so mutum ne mai kuzari da kwazo a cikin aiki yana aiki kamar soja cikin tsaye <laughs> a cewar jalul makublin samun nasara na cikin imani yarda da kai yana kiran matasa da su jaraba kuma su baro tunanin zama cikin yanayin bukatar jin daɗi